hijira 1448 wanda kuma ya daidai da 26 ga watan Yuli miladiya 2026. Muna masallacin marigayi Malam ne da ke shiyar gagi a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun littafin alwajiz. Fi fiqh sunnati wal kitab. a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabut tahara kitabut tahara za mu tashi lamba ta goma wanda ke magana ko kuma muna cikin ɓangaren eh, sunan lobo, cikin sunonin alwallah suna ta goma da mai littafin ya ambata ta ƙarshe kenan shi ne ce salatu raka a raka'atai na ba'dahu yin sallah a biyu bayan an yi alwallah cewa yin sallah a biyu bayan kowace alwallah sunna ce lokacin da mutum ya yi alwallan ya halatta a yi sallan nafila wannan lokaci ko bai halatta ba wannan hukuncin an toge daga cikin hukuncin hana yin nafila wasu lokuta lokacin hudowar rana da lokacin da rana ke tsakiya tsakiyar samaniya tun ba ta karkata ba da kuma lokacin da rana ta karkata za ta haɗi waɗannan da kuma bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar subahi lokuta guda biyar kenan da aka hana yin sallar nafila to shi wanda ya alwalla a lokacin da ya alwallan ko da ya dace ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda biyar to shi an ba shi dama ya yi sallar don shi wannan sallar da zai yi za ta sabab ce sallah ce mai dalili shine dalilin yin alwallan da ya yi aka ba shi dama yi wannan sallar nafila raka'a biyu da kawai Usman dalilin wannan shine cewar da Usman ibn Affan yi. Ba da an صفة وضوء رسول wa صلى الله عليه وسلم Bayan ya karanta da su siffar alwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana altawadda'a yayi alwalla irin alwajen gada na yi. sannan wa qala an sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, bayan ya kammala alwallatai sai ce man tawadda duk wanda ya alwalla nahwa wudu'i hadha irin alwallata wannan da nayi thumma Sa nan ya tashi daga wurin alwallat faraka'a ne. yayi sallah raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu bai batun zuci a cikin sallar da ya raka'a biyun ba bai tunanin abin da ya shafi duniya ba kamar yadda wasu malamai suka kayyade cewa tunanin abin da ya shafi duniya amma an don tunanin abin da ya shafi lahira ne da duk cikin sallan ne to bai batun zuciya ciki ba bai tunani ba bai tuna wani abin da ya danganci duniya ba gufira lahutu an gafarta mai ma taqaddama min zambihi duk zunubai ne da suka gabata to nan take an gafarta mai muhimmancin wannan nafilan kenan hadisi na magana kan izinin yin nafilan duk lokacin da aka yi alwala sannan da kuma falalar yin sallar wannan sallar nafilan sannan wa ana bi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وبلال ابن رباح عند صلاة الصبح ألوك شن صلى الصباح يتي يا بلال يا كي بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام كبان لاباري بأرجى العمل aikin da ka fi sa rai cewa za ka samu yarda Allah da gafara Allah ga wannan aikin aikin da ka fi tsarin samun yarda Allah da kuma gafara Allah fil Islam amiltahu wanda ka aikata shi fil Islam a rayuwarka ta musulunci wani aiki ne faɗi mini guda bayan ne sami'tu daffana Ya ce domin ni na ji bugawan takalminka bayna yadayya gaba gare ni fil jannati a cikin aljanna wani aiki ne kake sa rai ka aikata wanda ya kai ka ga wannan matsayin kai tunani duk cikin ayyuka alheri da kake qala sai ce ma amiltu amalan ni ho ban aikata wani aiki ba arja indi wanda na fi sa rai a wurina nan samu rahama Allah anni lam atbahhar buhuran yace ni ban yi tsarki ban yi wani barki ba wato ban yi wata alwala ba fi sa'atin a wani lokaci min lailin cikin dare ne au naharin ko cikin yini ne illa sallaitu bi zalika fa face sai nayi sallah da wannan alwallar da nayi kuma wannan sallar ma kutiba li an usalliya abinda Allah ya hore mini na in sallata inda ba don gabar an usalliya ba to da ma na ɗaukar ma'ana guda biyu ma kutiba li wato wanda ba a wajabta mini ba na fila kenan ma'anar ta biyu kuma ma ku tibali li abinda aka wajabta mini ko dai ma ta zamo nafiya ko ta zamo masuliya amma wannan gaba cewa an usalliya to ita ce ta tsaye da ma'anar ma ga ma'ana ɗaya face sai na sallaci ma ku tibali li abinda aka hore mini aka rubuta mini an usalliya na in sallata wato na sallan nafila kenan bi buhuri da wannan alwala da ni daga cikin falalar yin sallar nafila kenan bayan kowace alwala shi bilal dalilin da ya bayar kenan irin wannan kuma ya faru ga eh, da tubna husai shi ma haka nan annabi ya ce mai samitu khashatan alaika fil janna na ji tafiyar ka a cikin aljanna me ya kai ka ga wannan matsayin yace to me ban san na aikata wani aiki ba ba ce sai duk sanda ne alwala sai na raka'a bi na fila raka'a abinda na sani kenan anan bancin da sallolin farillai an su an gaba ya kamata a sha kafa hujja da su ko a tsarin cewa gare su ne za a samu rahama da su magabata ba su tsayawa ga sallan farilla wurin cancantar samun lahira samun aljanna duk da sun san cewa dalili ne don annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi da tumamatun na asal da annabi ya karantar da ya faɗa mai sallah Sallole guda biyar ce la azidu ala hadha wala anqus ya faɗa mai azumi yace la azidu ala hadha wala anqus ya faɗa mai zakka ce la azidu ala hadha ya faɗa mai hajji yace la azidu ala hadha wala anqus annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace mai aflaha in sadaqa cewa ya samu rabo babban rabo inda yayi gaskiya ga alƙawarin da ya dauka da wata riwaya annabi ya ce duk wanda ke son ya dibi san aljanna to ga yatan shi dibe shi to saboda haka ɗaukan sallan farille suka yi cewa wannan ba ibadoji ne waɗanda an na dole Allah wajabta muna saboda haka muna yin su ne bisa ga muna bayan Allah kuma ayyuka na wajibi mu aikata amma waɗanda ayyukan da ba na dole ba to da su ne ake samun darajoji daraja saman daraja wani ya fi wani daraja wani ya fi wani daraja saman dami don ayyukan alkhairi da wani aikata na nafiloli shi wani bai aikata su ba sai sa Allah ya kasa mutane kashe uku wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum eh, zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun ومنهم ظالم لنفسه مبين سابق بالخيرات يا طرف الله يا بجدي aikata laifuka ya tsare wajibai sannan nafiloli ma da alkhairori ya nuta a ciki bawan wanda ya bari sabiqun bil ya ne sace zunubai ya tsaya ga wajibai kaɗai. nafiloli ya ce a'a ba dai na yi farin laba to shi kenan an ce wa na ayan sittu shawwal ya ce a'a ko na ma da a'a ni balle sittu shawwal <laughs> masu yi sittu shawwal dai su ce su yi danki <laughs> ya fahimta ko shi ne ya ba da wajibin eh to shi kenan muqtasid kenan wanda ya takaita akan nisantan eh, abin da aka hana da kuma aikata abin da aka wajabta zalimin linafsihi, wanda wanda zalunci kai ne bai nisaci abin da aka hana ba kuma shi ko bai aikata abin da aka wajabta mai ba zalimin linafsihi ke da saboda haka su magabata koyaushe suna son su shiga cikin sabiqun bil khairat ne kuma sabiqun bil khairat din ta hanyar na wafin ake zama cikin sabiqun bil khairat in ba haka ba sai ka zan cikin mukutasir hmm. to daga nan <clears throat> sai wajubil iqtisadi fi ma'il wudu wajabcin takaitawa ga barna da ɓannata ruwa wurin alwalla ya zama iktisad a eh, economic wurin alwalla saboda ka musulunci bai yadda da ɓarna ba innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura mabannata 'yan uwan shaydan ne ke ko shaydan ya kafirce ma ubangiji to ka bi shi ko da ko bakin teku kake alwallar da zaka yi to da kasance mai ba barnar ruwa kai ba ko ba ka bakin teku ba iyakan ruwa dai nan ba to ba ba don rashin ruwa ya sa aka ce a yi iktisad ba don dai kiyayewa da al'amura na yau da gobe in yau kana da to gobe shi na yiwa ba da. in yau kana inda ruwa suke wata ran kana inda babu ruwa saboda haka in an koya maka iktisad takaitawa takaitawa ga al'amura to koyo shi sai rayuwa ka tafi haka nan ba ran da za ka zamo cikin kunci sannan wa hurmatul israf fihi da kuma haramcin barnatawa fihi ga eh, barnatarwa a cikin alwallah an anas ibn malik kenan radiyallahu anhu qala kana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yagsilu aw kana yagtasilu wata riwaya yagsilu nace yagsilu yana wankewa ko eh au kana yagtasilu ko ya kasance yana wanka suna da bambanci ko yana wankewa yana wanka yana wankewa wanke gaba ko ko kuma wanke wani abu da ba ba ba jiki ne ba ma wanka kuma kamar da muka sani ko dai wankan tsarki ko kuma wankan ɗebe datti da wata riwaya ya yagsilu wata riwaya kuma kana yattasilu yakan yi wanka da sa'in da sa'i ɗaya. mudu hudu kenan ko ila hamsati amdad daga mudu hudun wani bin yakan ƙara. a akai mudu biyar amma bai wuce nan wa yatawadda'u bil mud kuma yana alwala da ruwa mudu guda mudun gada muke auna zakkan kono Babe bai ko kai leda fiye wata ba ko da ko kai ba watakila leda fiye wata eh, biyu bisa uku na don ruwa ba su tsoro ko Bale a ce suna iya shanye fiye wata eh, leda guda da saboda haka wurin alwallah to aka yi a tsakaita a koyaushe a ga ruwa na ta zuba da gaban ka facen facen facen facen facen ba sai duk da haka wa aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba umarni ba ne aiki ne ba umarni ba to kuma ga da aiki bai nuna wajabci na farko yana yi wa ce gare shi shi annabi shi kadai na biyu jikunkuna sun bambanta wani babban jiki gare wani ƙaramin jiki gare saboda haka ruwan da za su yi alwala ba za su zamo ɗaya ba wani taushin jiki gare wani kaushin jiki gare saboda haka ruwan da za su yi alwala ba za su zamo ɗaya ba an fahimta ko? tau mu ji sauran bayanan tukunna wa qala Allah ta'ala alhali Allah mai girma da daukaka ya ce wala tusrifu an ji hannun da ya zo a wurin ko wala tusrifu kuma kada ku yi barna barnan da Allah ya hana bai takaita a wuri ɗaya ba cewa kada ku yi barna a wuri kaza ba saboda ka hadda ruwan alwala kenan wannan hannun ya shafa wala tusrifu to da aka samu umarni abin hani ne hani wanda ke nuna haramcin yin barna ga ruwan alwalla sai ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wankan tsarki mudu hudu zuwa mudu biyar wankan abin alwala mudu daya kenan aikin nan nashi na fassara wannan ayar da Allah ke cewa wala tusrifu dalilin da yasa wannan aikin nashi ya zama wajib kenan amma ba wa kawai don ya aikata ba a'a aikin tafsiri ne ga ayan alqur'ani ya Allah ce innahu yanda lamarin yake wato dalilin da yasa aka hana ku yin ɓarna. a cikin al'amura da kuke aikatawa na yau da gobe wurin abinci ne zina la’iza an faƙo, lam yusrifu wa lam yaqturu daga cikin siffofin mummuni in za su ciyar da iyalansu lam yusrifu ba su barna a yi abinci wuce wuri a ƙarshe a kwasa zuwa bola zuwa abin da ƙasari to mummune ba su hakan sannan wa lam yaqturu ba su wa iyalinsu kuma ruwa su ba su abin da bai ishe su ba kuma sun san bai isansu ba su hakan wa kana na zalika qawama sun kasance suna tsayi ne tsakanin barna da rowa saboda haka tsaka-tsaka ke sai Allah ya bi mu'minai ga wannan sifar to innahu dalilin da ya sa Allah hana barna la yuhibbul na Allah bai son maɓarnaka. in kana son zama daga cikin waɗanda Allah ke so to kai ma ka barna. da zaran ka barna, to shi kenan. وعن أبي, وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه عبد الله بن مغفل صحابيني يا جدانا يقول ينا شيوا اللهم إني أسألك القصر الأبيض يا الله وايت هاوس نكرو قنكا القصر الأبيض aka suka ce white house suna white house ke da larabci na america Alƙasarul abiyar eh to shi ma Alƙasarul abiyar shi ka roƙo allah <laughs> don da lokacin su ba son kasarul eh, abiyar na america ba ko Zawo. amma dai alƙasarul abiyar ɗin nan na cikin zuciya balarabe an yamin janna kuma dama ga aljanna idza dakhaltuha idan na shige da zaran na shiga aljanna raddi bi hanyar hannun dama ya zarga wata wasu dan jira da ya ce ya Allah abin da naka roƙo kenan ka ko bai buwa Allah ba ko to iya shi abin da ke zuciya ta kenan amma abin da za a bashi ya samu aljanna ai wuce nan eh ta mai uban yace faƙala ta ce aibin nan ya kai ya kai ɗanɗana salillah aljanna doki Allah aljanna kaɗai amma kakka faɗa mai ga abin da nika so idan ya yi ka samu aljanna to abin da zai baka duk tunanin da ka yi da duk abin da za ka ƙudurta to Allah zai baka fiye da hakan duk abin da za ka ƙudurta saboda kanka ne za ka ruwa. in ka ce Allah abin da ka so ɗai ke ga na ka zo aka baka haka nan sai ka cizo hannu ka ce kai da ma na sani ne in shi na da waɗanda suka yi shuga abin da suka samu hmm. da saboda haka uban ya nuna mai abin da ya shi dai roƙi aljanna Wata ta'awwaz bihi minan nas kuma ka nemi Allah tsari daga wutar jahannama fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abdullah ibn mughaffal yace ni ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu yanda lamari yake sayakunu fi hadhihi al-umma qaumun za a samu wasu mutane cikin wanga al'umma da muke ciki al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'taduna suna ƙetare iyaka fi duhuri ko a cikin tsarki wa du'a da kuma addu'a in za su yi addu'a wuce gona da iri kai haka nan kuma in za su yi tsarki kuma wuce gona da iri suka yi za a sami wasu daga ciki saboda haka sai dai ka roƙi Allah aljanna kawai amma ka ce Allah abu kaza nake so kuma in an shiga aljanna dama to mi da tsakiya ko gehen hagu eh ko ina in dai aljanna ce to ko ina daidai daidai mahallin shahid na wannan hadisin shine at da ya kawo nan ƙetare iyaka ɓarnatarwa ɓarnatarwa aure alwalla ko abin da ake magana a cikin kenan dalilin da sa ya kawo wannan hadisi a nan kenan ƙala <clears throat> sahib aun al Ma'abud, wannan shamsuddin eh, azim abadi wanda ya rubuta sharhi abi daud aun Ma'abud, mabud na ɗaya shafi na 170 ya danganta ga bugun kowane kamfani ne hmm. ya ce ajma ulama'u malamai sun ijma'i alan nahai anil israfi filma'i game da hani ga ruwa ga eh, ɓarnata ruwa walau fi sha'il bahari ko da gaɓar teku mutum ke alwallah ko kuma yake wankan tsarki to haramun ne ɓannata ruwa ya danganta yadda za ka kan fato ruwa in tahuna za ka wanke ka kan fato ruwa sai su sai su ka wanke tahunanka kurkurar baki da shaƙa za ka yi da yabo sai su sai sai, kurkura tohar, ka shaƙa ka tohar fuska za ka wanke da yabo sai su sai sai, kakkaci ai bakin teku nike saboda ka sa hannuwa duka kan wato da fuska ka zuba ga fuska duk wannan wuce iyaka ne wuce wuri ne al'itida kenan wuce wuri kenan da kuma ƙetare iyaka ga alwallah wa hadha alhadithu shi malami yace wannan hadisi ya tanawala alghusl wal wudu'a ya shafi alghusl wankan tsarki wal wudu'a da kuma alwallah wa izalatin najasati da kuma kauda najasa kamar wanki kenan idan mutum zai wanki ya sa ruwa sai su sai kada ya ga shi bakin teku ya ta ɗibo ruwa ɗaya yana ta yana tusuwa yana ɗibo yana ta tusuwa ko shi a ya cikin gida saboda haka duk yanda ya ga dama ya ta barnata ruwa hmm. ba don rashin ruwan shari'a ta sa mana wannan dokar ba ta sa mana ne don ta tarbiyyantar da mu mu gane cewa barna ba alkhairi ba ce na'am daga sunnonin alwalla ko da sannan abin da ya ba na takaitawa wurin amfani da ruwan alwalla sai na waqibuhu abin da ke warware alwalla na ɗaya ma kharaja mina sabilai <clears throat> ma kharaja min sabilaini abin da ya fito a hanyoyi guda biyu yana lalata alwalla alqublu abin da ya fito ga alqubul azzakari wadduburu da kuma adduburi abin da ya fito ga ɗaya daga waɗannan hanyoyin to wannan abin na lalata alwalla sai ya siffanta abubuwan da ke fitowa su lalata alwallon, sai ce min baulin wannan min bayaniya ce ba bi'idiyya ba ce min bauli a ce kamar boli misali za a baka ce misali bauli au ra'idin ko bayan gari aurehin ko tusa baul mun san cewa ga alqubul yake hitowa ko sannan akwai almazi da kuma almani ko duk da shi mani suna sa shi ne cikin mujibatul ghusl ba nawaqidul wudu ba eh ne da suke sawa cikin nawaqidul wudu don shi bai wajabtar da wankan tsarki to sa'annan su ƙara da alwadi albaud almazi alwadi uku kenan ko wanda dukkan su ga alqubul ga azzakari suke hitowa sai biyu ga dubura da tusa da kuma bayan gari to kuma ga dubura suke hitowa to hitowar ɗayan su na kare alwalla da ƙaunin lahi ta'ala dalili ko shine cewar Allah mai girma da ɗaukaka au ja'a ahadukum min al-gha'idi ko kuma ɗayanku ya dawo min al-gha'idi daga cikin gebe ɗayanku ya dawo daga cikin gebe kai shi bayan gari ya je ko kuma ya tsari don asali gebe ɗin ake ce ma alga'ib sai kasance duk wanda zai ga'ib wanda zai tutu sai je shige cikin gebe shi laɓe ba a gani nai ko ya biya bukata sai can to sai aka ɗauke sunan ga geben aka azama tutun da aka shiga a yi ciki sai aka ce ma tutu alga'ib dan bayan da ko kama a ce annahar korama annahar korama ruwan kenan da ke gudu ko to asali ba su ruwa da sunan ba wannan kwaroron da ruwan ke gudu a ciki annahar ɗin kenan saboda lizimta makotaka tsakanin ruwan da ke gudana da kuma wurin da ruwan ke gudana sai aka ɗauki sunan wurin aka azama ruwan aka ce annahar ƙorama haka nan al'ubhiya al'ubhiya dabban layya ko wani lokaci ake yankawa waktun duha lokacin luha ake yankawa da hanci ko to sai aka ɗauko sunan lokacin aka azama dabba aka ce al'udhiya minal eh, abha kenan daga lokacin da ake yanka dabban lokacin luha to sai aka azama dabban kama a dabban suna ko to gashin da aka haihuwan yaro da shi shi adda wannan suna a tsikatu gashin amma a sanadiyan aske gashin ake yanka dabban saboda haka an ta sai an aske gashin takwan gashi aka fara askewa ka haya yanke dabban in an aske gashin tukun a zo a yanke dabban to saboda haka sai sunan gashin ya tashi daga abin nan eh, gashin ya hau bisa ga dabban da ake yankawa a sanadiyan aske gashin da ake askewa an fahimta ko? tsayi wani mawaki ina ga imrul kaisu ne ko wani daga cikin mawakan yana cewa a ya hindu la tankahi buhatan alaihi aqiqatuhu ahsaba yana ba wata karuwa shawara ko wata mace shawara cewa karki aure buhatan wanda awwawa wanda bai san ciwon kai ne ba ara shine yake yi ga wani yace alaihi aqiqatuhu duk da gashin da aka haifai da shi shi nan bisa kai ne a haka duk yayi hurhuri a kai ne ko askin suna bai samu ba saboda haka irin wannan bai dace ki aure shi ba alaihi aqiqatuhu gashin haihuwa ce to saboda haka nan Allah madaukin sarki sai ya saukar da alqur'ani daidai da harshen larabcin alghaib shi ma Allah ya ambata aw ja'a hadukum min alga'iti ko ɗayan ku ya dawo daga gebe cikin gebe wato ɗayan ku ya dawo daga wurin bayan gari ya yi bayan gari ya dawo to wajibi ne ya tsarki aw dukkan min al aula aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu al-aslu shine al-ma ku samu ruwa ku yi tsarki to ba ku samu ruwan ba to fatayammamu ku yi taimama ashe kenan fitsari da bayan gari su suna kare alwallah wa huwa kinayatu an qada'il haja cewa ja ahadukum min al-gha'ib kinayatu hannunka mai sanda ce da aka wa mutum min an qada'il haja gabiyan bukata don ka haito baro baro a can kuka dawo wurin tutu Ya an bai fita ko yau sai aka yi muku hannunka mai sanda eh wani ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah bai karban sallar dayan ku wato ku masallata idza ahadasa idan yayi hadasi hatta yatawabba face sai ya alwalla an samu dalili ko hadas din nan kuma waɗannan guda biyar kowanne su hadasun ne albaulu alwadiyu almazi da arrihu da al-gha'ib to saboda ka ɗaya daga cikin su ya faru shi kenan fa qala rajulun min maut da ya ce haka sai wani mutum da ya hito kasan maut can cikin kasar abin nan Yaman a halin yanzu yace mal hadafu ya ba huraira ya ka abu huraira da karwaci wannan hadisi me aka ce ma al balarabe ne fa amma yarensu na larabcin bai san abin da ake ce mahadas ba su ba haka nan suka ce mahadas din ba ba haka nan suke cewa qala sai ce fusa'un aw bura'un yace mai ka iska aka mi kai tusa to shi nan hadas ya faru gare ka da fusa'un da bura'un duk gaba ɗaya rihun ake nufi da su waɗannan guda biyu duka kama yanquduhu khurujul mazi wal wadi ko kamar yanda fitan mazi da fitan wadi don na lalata alwalla suna kare alwalla almazi mai iziya ya bayani kwata hilla ya ce ma'un abuyab ko raƙiƙun ma'un abuyab raƙiƙun ya kuruju inda shahawatu sugura ko eh sannan wadiyi kuma ya ce ma'un abyab eh, sahinun eh, ya kharuju wani wuri bi isiril bau ya bi isiril bau ruwa ne fari mai kauri a ƙarshen boli ya yake ɗigowa wasu kuma kahin su yi boli amma mafi yawanci duk bayan an gama boli kuma dalilin da ke kawo haka nan mafi yawanci shine daɗewa da saduwa da iyali shi ke haifar da wadiyi galiban shi ne mafi yawa <clears throat> to an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ibn abbas yace almaniyu wal wadiyu ana cewa wadiyu da kuma wadi kamar yadda mai iziya ya kwata hilla da shi eh, eh ce bi tashdidil ya alwadi wal mazyu waɗannan guda uku ibn abbas ya lissafa su yace ammal Maniyu, fa huwa alladhi minhu amma shi shi ne ke wajabta wankan tsarki wa Ammal wadi wal amma da wadiyi da maziyi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da aka yi mai tambaya idsil zakaraka ka wanke azzakarinka au mazakiraka ko kuma al'aurarka wa tawabba kuma kai alwalla wudu aka lissalati irin alwallar da kake yi da sallah iyaka tsarki za a yi kawai su yadda ake tsarki ga boli da maziyi da wadiyi hukuncin su guda kuma suna daga cikin ababen da ke warware alwalla su biyar ɗin kenan duk sun samu an fahimta ko sai saboda haka daga cikin nan idan an zo an ce a yi ikhtisar a yi ikhtisar na wannan littafi a takaici a yadda kanun labarai kanun labaran kawai ake su na waƙin rodo abu guda biyar za a ambata su kenan ma kharaja min sabilain haka yace ko al-qubl wa dubur sannan walmaziyu eh, walwadiyu shi kenan an gama da wannan lamba ta ɗaya kenan in ba dalili kake so ba wannan ɗin ya ishe ka da an tambaye ka ababen da ke warware alwallah to ga sunan guda biyar shi kenan in an bukace ka dalili ne ko an bukace kai ka kawo dalili ne to ga wannan ga dalili in ka iya ka riƙe su ka bayar wa lillahi alhamdu in ba kai ka rike su ka bayar ba mai tambaya ta shi da dalili kai ka ba shi eh, hukunci ko shikin sannan na biyu annawmul mustaghrib kwana mai nauyi al-istighraq shine nuta wato kwana da mai kwanan yayi nuta a cikin kwanan yayi nisa a cikin kwanan to wannan kwana na lalata alwalla kamar yadda muka sani malaman mu na fiqh kashi hudu suka wa annawmu ko farko kashi biyu kowane su kuma ka su kashi biyu annawmu mustaqil annawmu al-khafif ko kashi biyu kenan ko to as-saqil nan shi ma ka su kashi biyu wanda ya kasance dawilun ko kuma qasirun dawilun qasirun kwana ne mai nauyi an ɗibi lokaci mai tsawo ana yi ko kuma a ɗan gajeren lokaci to wannan duk gaba ɗaya alwala ta kare in dai tun farko kwanan mai nauyi wani kwana an mai nauyi wanda duk ana surutu kusa da kai amma ba ka ji abin da aka dan fahimta ko to kwanan yi nauyi ko kana rike da abu kana kwana ya kwaɗe baka sani ba to kwanan yi nauyi dan <laughs> fahimta ko sai um, alkhafif marar nauyi kwana marar nauyi shi ma ka su kashi biyu ko da ya zan dawilun eh, ko kuma ya zan kasir an ɗibi lokaci mai tsawo ana yi ko kuma gajeren lokaci idan gajeren lokaci ne to wannan bai kare alwala amma an ɗibi lokaci mai tsawo ana yi to mustahabbi ne suka ce a mai da alwala an fahimta ko ne duk abin da ake kusa da kai kana ji amma kuma kwana haka an fahimta kwana mara nauyi kenan hmm. to na annawmul mustaghraq kwana mai nauyi allazi la yabqa ma'ahu idrakun wanda mutum bai gane abin da ake yi babu wani sauran ganewa da a tare da shi da duk wani abin da ake yi kusa da shi sawa'un kana mumakkinan maq'adatuhu min al-ardi am la yace duk daidai ne arwallan na warwarewa duwaye ne na kahe ga ƙasa shi na zaune dangalgal ko ko a'a ya tangada ya kishin gida duk dai dan fahimta ko kina kina zaune daram amma kuma kwana yayi nauyi sai ji abin da ake yi li hadithin Safwan ibn Asal saboda hadisin Safwan ibn Asal radiyallahu anhu qala yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amuruna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na umurtan mu idza kunna safaran idan mun kasance matafiya Allah nan zai khifafana cewa kar mu ɗebe huffofin mu da muka sa salasatal ayyamin wa layalihinna kwana uku yini uku da dararensu illa min janabatin sai dai saboda janaba lakin min gha'idin wa baulin wa naumin amma in don bayan gari da kuma boli da kuma abin nan na kwana to wannan ba sai mun ɗebe ba to dalilin kawo shine ce me yace fa sawwan nabi sallallahu alaihi wasallam bainan naumi wal bauli wal gha'id sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita hukunci tsakanin me albaul wal ghaib cewa duk hukuncin su guda wurin kare alwalla dan bayyana amma dai shi mai khuffi ba sai ya ɗebe ba amma dai alwalla ta kare tunda ba janar bawon ka zai yi ba asali idan mutum zai sa khuffi shine sai ya arwalla takakka arwallan da aka iya sallah da ita yana gama wannan alwallan ga kufi ne a ji ya ɗauko ƙafa dama ya sa ya ɗauko ƙafa hauni kuma ya sa ko kuma sahawa mai kauri wadda ba a ganin watan mutum idan ya sa ta ga ta nan ji ya ɗauko ya sa ta dama ya ɗauko kuma ta hagu ya sa to shi kenan ya ƙaunla'e eh, to lokacin da duk alwala ta ta kare zai kuma wata alwala to ba sai ya mai kufin nan ba iyaka ya shafa saman kufin kawai saman kafa kaɗai ake shafa ba a shafa can tafin kafa mazauni gida dare da yini aka ɗiban mai in ya sa ga sallar subahin rana ta haɗe har abin nan alfijiri ya hudo to shi kenan sanya hufin ya expire <laughs> sai shi daidai ko ya yi dare da yini shi kenan amma shi matahi kwana uku aka ɗiban mai saboda wahalce-wahalcen tahiya face sai in janaba to wannan kan dole a ɗebe hufi a yi wanka amma in don bayan gari mutum ya tayi alwalatin ta kare ko boli ya yi ko kuma kwana ya yi wannan zai alwala ba sai ya ɗebe kofi ba an fahimta mahallin shahid na wannan hadisi na cewa kwana na kar alwalla daidaita kwanan da aka yi da ga'id bayan gari da kuma bauli wa ana aliyya radiyallahu anhu kala. ali ibn abi Talibin ya ce kala eh, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu wika'u sahi cewa idanuwan ga da muke gani guda biyu to su an mun adduburi su an masu gadi su an masu gadin addubura hmm. to fi man nama duk wanda ya kwana mai gadi ya yi kwana ko <laughs> ɓarawa ba sai ya zai abin da ya gada bai ta yi ba to fa la tawabba duk wanda ya kwana to shi alwala wani irin nau'in kwanan shine al-mustagrak wato wanda ya nisa kwana mai nauyi walwika'u da kasar wawi ko alkhayt alladhi yurbatu bihi alkhariqatu wato silalin da ake darme alkhariqa wato itace ko kuma duk wani abin da aka naɗe ake so a naɗe a ɗarme sai a sa a darme wasai bi fathi sin al-muhmala awa sinin wasali sama wa kasr al-ha'il mukhaffafa ad saboda haka idan idanu suka yi kwana to shi nan mutum na iya sakin tuta ba tare da ya sani ba saboda haka ko ya yi tutan ko bai yi tutan ba to alwala ne ta kare saboda haka shi mai ashmawi sai sa kwana daga tin asbab ba cikin ahadas ba ko asbab ne ai kwana ba hadasi bane ina yake ga jikinka da zaka wanki ba hadasi bane sai bai ne sababin ne na samuwar hadasin menene hadasin shine al-abduraqu ko al-fusa kamar yadda Abu Huraira ya fassara ina ta maimaita muku dangane da kulawa da ƙananan littafan nan na fikihu suna da muhimmanci kwarai da gaske eh duk manya-manyan littafan da zaka je kana karatu duk abin da karanto can zai fita kawai gana karanta cikin iziya kayan an mun karanta cikin ahlali. sai ga kana samun sauƙin karatu amma baka san ƙasa ba ka zo ka fara sama ah, ba sai na ƙasa shi zama dariya ba ce ga hacce shi na ta hauka ashe ko ahlali ma bai sani ba abu kaza yana cikin ahlali. abu kaza yana cikin ashmawi an bayyanta go saboda haka bar ran makananan littafan nan a kula da su kuma a musu karatun ta tanatsu a haddace su a rike abin da ke ciki sannan abu na uku sami <clears throat> mu kai can yace wal ma'ana al yaqzatu wika'ud duburi wato ma'ana abin da hadisin ke karantarwa tunda yace al ainu wika'u sahiko idanu cewa mu a dubura kenan fi falke a lokacin da kake falke to lokacin ne kake sane da abin da ke faruwa ga addubaranka wani abu ya hito bai hito ba tana nan falke ka sani to falke din nan wika addubu da a duburin kenan ai hafizatu ma fihi mai kiyaye abin da ke cikin addubara kenan min al-khuruji na duk wani abin da ke fitowa la'annahu ma dama mustaqilan matuƙar dai yana falke to a hassa zai ji bima ya khuruju minhu duk abin da ke hitowa zai ji abin da ke hitowa in ya hito ya sani in da hito ba ma ya sani an bayyanta ko tsayin shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ya mai tambaya mutumin da ke cikin sallah sai ya kokwanto ko tusa ya hito mai yanke sallah ta zai iya tafiya ta ko ko a'a annabi ya ce la illa an tasma'a sautan aw tajida rihan ɗayan biyu ko dai ya kasance ka ji hitowar tusa wanda bai da wari ko kuma ka ji warin in ya hito in mai wari ne dole a ji warin in kuma ba mai warin ba ne ya kasance an ji hitowa ta in baka ji hitowa ba to ka ji wari a jikinka to mai haddasa warin akwai wani abu to saboda haka alwallata walwali sannan kuma ko kuma ka ji hitowan ko da baka ji wari ba kanka ce to an da tusa ta da na ji wari to akwai tusan da bai wari an bayan ko ɗaya biyun kenan to saboda haka wajibi ne saboda haka idan mutum ya shakka to wannan ibada ta ba ta lalacewa saboda shakka sai ya samu tabbaci tukunna kamar yadda annabi ya aza shi wannan mutune akai cewa a'a kakka yanke sallah don kai shakka sai ka ji tusa hito ko kuma ka ji wari ɗayan biyu in ba haka ba ci gaba da sallanka sai abu na uku daga cikin ababen da ke warware alwalla zawalul aqli gushewar hankali da sukurin aw maradin a sanadiyar maye aw maradin ko kuma rashin lahiya farfadiya kenan ko tai ko kuma hauka li'anna zuhula domin jayewan hankali inda hazihil asbab agun waɗannan dalilai ablagu minan nau ya kai matuƙa ma fiye da kwana a lokacin da mutum ke maye yadda hankali ne ke hita gare shi to ya yi wanda ka kwana hankalin mai maye ya yi hita gare shi fiye da hankalin wanda ke cikin kwana haka nan ma mahaukaci ko kuma mai farha ɗaya dukka hankulansu sun fi fita gare su fiye da hankalin shi mai kwana to saboda haka su ma din suka shiga cikin ababen da ke warware alwalla kenan nan kiyasi ne ina dalili babu ko da ya kasance akwai dalilin shi mai littafin a binciken shi bai gani ba ko kuma ya kasance a'a babu dalilin kiyasi ne malamai suka yi kiyasin kuwa shine wannan da ya bayar ɗin saboda menene shi ne kwana alwala ta tawalwale don annabi ya ce al'ainu suka ustaki a lokacin da mutum ke farke to yana sane da abin da ke hita a dubura ce don yana cikin hankali ne a lokacin amma da zarar hankali ne ya gushe gare shi ya yi kwana kwanan mai nauyi duk abin da ke faruwa mai sani ba to wannan alwala ta tawa to haka shi ma mai maye don abin da zai fitar da gare shi wanda kila ma shi tutu ma bai san yayi ba dada bale tusa aika dada bale hitsari ko to haka ma mai farhaɗiya? yana cikin farhaɗiyan nan duk abin da ka faruwa gare shi bai sani ba to kaga a ce alwallarsu ta kare shi an min babu aula sai da a ce alwallar mai kwana eh don mai kwana shi nan ƙayyadadden lokaci ne da ya falka shi kenan wannan uzurin ya gushi to su kuwa fa to abu na hudu masul farji min gairi ha'ilin ta kana bi shahawatin duk gaba ya kawo kaidi duk gaba ɗaya tattara ko ina eh duk kai-kai duk tambayan da za a yi to ya sa kaidi ya amsa tambayoyin shine masul farji shafan faraji da fuqaha ke cewa masul zakari ko ko lamsul mar'ati farjaha <laughs> ko ta masul farji nan kawai ah, min gairi ha'ilin amma ya zan lokacin da mutum ya a zakari ne babu shamaki bai saye da tuwaki shi ha'il ha'ilun shamaki babu shamaki tsakanin hannu ne da ya a zakarin da zakarin babu shamaki tsakanin idan akwai shamaki ko da takarda ta haka to ba cewa alwala ta takari ya a azzakari amma alwala ta ba takari ba to akwai mai ha'il shine kuma ce ka kana bi shahawatin sannan kuma taɓin da ya yi idan ya kasance bi shahawa nan ne malamai suka rarraba tabi a zakari yawanci ba su ɗauka kan cewa sai da sha'awa ba lamsul mar'a nan ne aka sa wannan ƙaidin Taɓin mace a lokacin da ka taɓe ta sai mai ya kawo kashi hudu ko ko dai kasa da lazzata aulam fi kashi biyu kenan ko lokacin da ka taɓe tan kayan niyan ka taɓa ka ji daɗi, ko ba kai wannan niyyar ba a dawo ɓangare guda shi ma ka su kashi biyu da kai niyan an ka taɓe ta ka ji daɗin, kin da ka taɓa ka ji daɗin? ko ba ka ji daɗin ba kashi biyu kenan ko to duk da arwallaka wani ta fahimta ko? <laughs> saboda haka da kakada su gida biyu wane ya niyan ya taba ya ji daɗi wane kuwa bai niyan shi taba ta ji daɗi ba shi da ya niyan da shi taba amma ba wadda shi ji daɗi ba to wanda da ya niyan ya taba ya ji daɗi shi da ya taba ya ji daɗi ɗaya alwala ta warware ko kuma a'a bai ji daɗin ba alwala ta warware tun da ya yi dai niyan jin daɗi shi ko ga da ya niyan shi da shi taba dai amma bai niyya sai ya ji daɗi ba to da ya taɓa ya ji daɗin ko bai ji daɗin ba ya ji daɗi alwala ta walwale da ya taɓa bai ji daɗi ba alwala ba ta walwale ba <laughs> an fahimta ko dawon suna cewa allamis wal malmus da wanda ya taɓi da wanda aka taɓa amma ni wanda aka taɓa ɗin na adda alamar tambaya ke da wanda ka taɓa bata ma san za ka taɓe ta ba ita ko yamma ma ta yi ba to ita ɗin hukunci ya hau a kanta sai ya kasance in ta ji daɗi ne da aka taɓe ta ko nan ne kawai alwallarta za ta walwani. amma ba ta san ma za a taɓe ta ba ko ta san za a taɓe ta amma ita ba wata niyyar da ta yi sai aka taɓe ta kuma ba ta ji daɗin ba a to alwalar me za a aza mata alwalarta ba ta kare ba sai dan an taɓe ta ta ji daɗin ne to wannan alwalarta ta kare ko ta sani ko bata sani ba ko da niyya ko kuma babu niyya an fahimta ko to mu mu ji abin da bai littafin ya faɗi an dai gane inda karatu ya sa gaba ko to madalla shi shine na wurin inda ya ce kana bi shahawatin idan taɓin da yawa faraji ne da sha'awa saboda sha'awa ya taɓi farajin amma in babu sha'awa a zakari ne da ya taɓa arwala ba ta kare ba to ba nan matsalar abin ba wannan wurin wannan hukunci yake ba shi a zakari da an taɓa ko da sha'awa ko babu sha'awa arwala ta kare da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam don cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam man masta ko falyata wabba. akwai ma'anar sha'awa wurin wanda duk ya taɓi azzakari ne to fa la tawadda shi alwala. kaidin da ya kawo na farko kawai in akwai shamaki to nan ne don akwai shamaki la yafduk bai gaskanta cewa azzakarin ya taɓa yace a'a ne kan shawul ni taɓa ba azzakari na ni taɓa ba <laughs> ko kuwa kuma bisa shawul da hannu ne to shi kenan an karbi uzuri ne alwala ta bata kare ba don akwai mai ha'il wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal huwa illa bad'atun minka ai azzakarin nan ba wani abu bane gabace da jikinka bad'atun minka wato gabace daga jikinka eh. wannan hadisin wa kenan dalqa ne ko ibn ali wanda malamai suke cewa ma ko azzakari mutum mutum ya tabi azzakari ne alwala ba ta kare ba to da annabi ya ce to ya ce masu zakari in ce ma annabi ya shafi azzakari ne ba ya gaba gaba ta da cikin jikinka wato kamar mutum ya tabi hannu ne ko ya tabi kai ne ko ya tabi kafa ana cewa alwala ta kare to haka nan shi ma azzakari ai gaba ce daga cikin jikinka amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai kuma yake man massa zakarahu falyatawadda ko hadisai guda biyu kenan saboda haka wasu malamai suka fi akan nasikh wal mansukh aka ce a'a wanga ba maganan nasikh wal mansukh ba ce maganan alha'il ne hadisai guda biyu ne masu kama da cin karo da juna ko waɗanda kuma ake iya ba fassarori daban-daban wanda ya tabi azzakari ne shi alwala, idan azzakarin irara shi ke zingar shi ke bai tare da sayewar da komi nan kuma da aka ce gaba ce da jikinka in kana saye da tawahi ka taba zakarin to gaba ta ka taba da cikin jikinka shikenan taujihin da malamai suka bari kenan sai aka hita cikin wannan sassarƙiyar. eh shi yasa shi malamin ya fara sa wannan kaidi tun farko inda yace min ghairi ha'ilin fa huwa bad'atun minka ai gaba ce da jikinka in ya yaqtarin bilmastu mast shahawatun shi dai na nan rike da shawa ko tau wato idan ya kasance taɓin da kai ba da niyyar sha'awa ka a azzakarin ba li'annahu fi hadhihi al-hala a wannan hali inda sha'awa to yumkinu tashbihu masl ubwi bi masu udwin akhar wato idan babu sha'awa to za a iya siffanta tabin azzakarin da tabin wata gaba ta daban minar jismi na jiki cewa duk hukuncin su guda tunda ya taɓi ba da sha'awa ba sannan kuma ga abin na ha'il shamaki bi khilafi ma iza masahu bi shahawatin amma sabani idan da sha'awa ya shafa fahina idan la yashbihu masuhu massa a masal udil Ya yace wannan lokacin shafan azzakarin bai kama da shafan wata gaba ta daban daga jiki ne don mutum bai shafan kafa don sha'awa ko li'annahu la yaqtarinu adatan bi sha'awa. domin wata gabar da ba azzakari ba to ba a shafa don sha'awa ga al'ada wa haza amurin bayyana kama tara yace wannan lamari ne da an bayyane Kamata ra kamar yadda kake gani eh kamar yadda ce wannan saɓani ne tsakanin malamai shi kuma ya dauko wannan saɓanin ya sa a inda mazhabar da yake bisa gare ta eh karhe nawa yanzu to da sha takwas ina ga to ne ya kamata mu dasa aya to ko sara gaba guda da mu yi da gaba guda sai akulu lamal ibli cin naman rakumi ko to na an saba malikiya su ko mm da alarim ya ce wala bi akli lahmin jazurin ko <laughs> alwala wa ta wala don ka cin naman rakumi to cin naman rakumi hadisi ya tabbatar da karewa alwala gashi nan kuma za mu karanta cin naman rakumi kowane irin rakumi ne in jariri ne in tsoho ne in guduma li hadisil barra ibn azibin saboda hadisin barra dan azibin radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaddu min al ibli ku yi arwalla saboda cin naman raƙumi kun zaku ba kai larabawa raƙumi ba ko tawo wala tawaddu min al ghanami amma kada ku yi arwalla don kun ci naman tumaki awaki da tumaki duk ko sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bambanta su saboda haka duk wanda ya ci naman raƙumi oho alwala ta ta kare in yana da alwala eh ku kiyaye wasu malikiya inda suke kada akalar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nufin in ya kasance an eh, dafa ko an dafa ko an soya in wuta dai ta taba eh sannan ne alwala ke karewa alhali ba haka dan na ba shi manzo sallallahu alaihi wasallam akhirul amrayni shine tarkul wudu'u ma masatin nar da dun nama yace in dai an dafa ko an gasa ko an soya to sai ya mai da arwanda. a farkon musulunci to hadisin Jabir da yace kana eh, amrayni ah, kana akhirul amrayni ya ce ƙarshen hukunce-hukunce guda biyu na manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne tarkul mai mimma masakin na shi ne barin yin alwalla don ya ci naman da aka dafa da wuta ko aka gasa ko aka soya saboda aka su malikiya sai suka ɗauka cewa ai don an gasa naman raƙumi annabi ya ce a mai da alwalla ba wai don na yana naman raƙumi ba to duk kowane nama annabi ya bar yin alwalla in ya ci don an gasa in ya ci da ta yana arwalla amma da baya nasu an samu hukuncin da ya warware wancan saboda haka nan ana magana ne akan naman raƙumma. sai da wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana wannan hadisin to mu karanta shi wa an jabir bin samura ko radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ata wabda umin lukumi ganami shin zan mai da alwallah don cin naman abin nan tumaki? Fala ya ce in shi ita fata wadda. Ita ga dama ka yi alwalla, da alwallah alwallan kenan ko? Eh. Wa in shi ita la ta wadda. In ka ga dama kuma kada ka yi. Don cin naman tumaki bai kada alwalla. Fala ya ce a ta tawabba umin lukumin ibili to zan mai da alwalla don cin naman raƙumi ƙala na'am da wadda min lahumil ibli kai alwalla saboda cin naman raƙumi an ce gasashe ko dafashe ko soyayye saboda haka naman raƙumi naman raƙumi eh in karami in abin nan matashi in tsoho in guzuma duk dai naman raƙumi dai naman raƙumi saboda haka ka san irin naman da za ka sai ɗan wurin mai balangu ne tambaye shi wani nama na eh in ba haka ba akwai matsala hmm. kuma kakkabe malikiya ba malikiya aka aiko su karanta da kai addini ba eh yiwa manzo sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi karanta da mu addini to shi ne ya ba mu bi shi duk abin nan fatawar da ta saba mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su malaman da na yi rubutun da sun ga wannan fatawar magana manzo Allah da sun ajiye ta su eh don gaskiya suke son su azra mutane bisa gare ta ba wucin ransu ba saboda haka duk abin da suka faɗi abin da ilimin su ya ba su kenan saboda haka ba za a yi koyi da su akan wannan fatawoyin da suka yi da suka saba ma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan ba za a muna na kuma tunani gare su ba don ba son rai bane